وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بين حقين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatunmu na tafsir a yau yau khamis ranar alhamis daren juma'a haji babban rana yau ashirin da biyu ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa daga makka zuwa madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya zamo daidai da goma sha uku ga watan afirilu miladiyar annabi isa ne maryama masalam tana da shekara dubu biyu da ashirin da uku idan lissafinsu ya inganta kamar yadda muka yi bayani yau daren juma'a kuma ranar alhamis wannan dare da muke ciki da gobe juma'a ko da ranar juma'a suna daga cikin lokatai waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi bayanin cewa man qara'a suratal kafi ada Allahu lahu ma bainal ne. duk wanda ya karanta suratul kafi to Allah tabaaraka wa ta'ala zai hakkaka masa Duniyarsa da lahiransa da al'amuransa gaba ɗaya wato daga wannan juma'a zuwa wannan juma'a Yasa malamai da yawa suka ko suke bayanin cewa yana da muhimmanci musulmi ya rinka karanta suratul kafi a duk daren juma'a ko kuma ranar juma'a saboda wannan hadisi da sauran hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka yana da kyau ko da mutum bai haddace ba ya dauki littafi yana karantawa da dama daga cikin waɗanda suka ba da wannan sura muhimmanci a dalilin karanta suran a daren juma'a da ranakun juma'a ya sa suka haddace wannan sura da take da ayoyi wajen ɗari da goma kuma daɗin daɗawa na sofi da yawa sun tabbatar da cewa wannan sura suratul kafi tana da albarka tana da muhimmanci kwarai da gaske ɗaya daga cikin hadisin da ya kamata ce mun ambata Shi ne hadisin da annabi yake cewa duk wanda ya karanta suratul kahafi a cikin ruwa ya daren juma'a ko ranar juma'a to Allah zai haskaka masa tun daga inda yake har ya zuwa baitul atir ina ne albaitul atir ɗakin kaba yanzu tsakaninka kai da kake Najeriya ko Niger da ɗakin kaba tafiyan kilomita nawa milamilai nawa za a yi ko kwanaki nawa za a rinka tafiya da ƙafa kafin a ce mutum ya tafi ɗakin kaba wannan yana gwada inda har mutum ya ba da mahimmanci ga karanta wannan sura a daren juma'a da ranar juma'a to ka kafin ɗin al'amuransa duniya da lahira ana kyautata zaton Allah Ta tabaraka wa ta'ala zai haskaka masa sannan kuma akwai wadansu sahabban annabi a zamaninsa suna karanta suratul kafi amma a nan ba a gwada cewa daren juma'a ne ko ranar juma'a ba wani yana karanta suratul kafi cikin dare ya ɗaure dokinsa da irin igiya mai tsawo din nan saboda wani lokaci sukan ɗaure dawakansu da igiya mai tsawo yadda za a ba shi dama zai iya zuwa ya je ya yi kiwo kamar da yadda ake ɗaure sauran dabbobi yi kuma a gefe yana karanta suratul kafi cikin dare ne sai yana ganin kamar wani abu yadda ka san gajimare ko hadiri yana ta taruwa yana ta taruwa shi kuma wannan doki yana ta tsalle yana ta hayaniya duk lokacin da abin ya matso kusa sai dokin ya rinka tsalle yana hayaniya da ya ga waje zai dagule masa sai ya bar karantawa washe gari da ya zo ya ba da labari ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ya ce tilka sakina tatanazzalu ma alqur'an a wata ruwaya tilka sakina tatanazzalu lil qur'ani wato abin da ka gani din nan sakina ce sakina malamai sun tafassarori daban-daban walansu daga ciki suka ce mala'iku shi yasa ma a ƙarƙashin wannan hadisi waɗansu suke da fahimtar cewa idan Allah tabaraka wa ta'ala ya baka dace to kana iya ganin mala'ika daga cikin mala'ikun Allah a nan duniya kuma ba mutuwa za ka yi ba sai dai in ka hadu da mala'ika daga cikin mala'ikun Allah mala'ikan alheri ya za ka yi tun daga sahabi yana karanta shi bai fahimci menene ba ya tsorata da karantawa saboda yana gudun kada dokinsa ya rikice gaba ɗaya a kirki kuma doki ya ga mala'iku ya ga mala'iku shi ya sa ya rikice gaba ɗaya to shi ne waɗansu suke cewa idan sahabi bai fahimci menene yake sauka ba kaga automatically bai ga ainihin mala'ika ba kenan amma sai dai zance mafi inganci mala'iku suna rikida a kowace irin rikida wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su dama su rikide saboda haka yin Allah ta'ala ya ga dama zai sa mala'ika ya rikida a sifan dan adam wanda mai yiwa za ku iya haduwa da shi kamar yadda sahabbai suka haɗu ko suka ga waɗansu mala'iku amma ba su gane cewa mala'iku ba ne sai da manzon Allah ya musu bayani ya fassara musu kai kuma za ka iya haduwa da mala'ika din idan ka haɗu da shi mai yiwa ma ku gaisa ku yi magana a halin tafiya ko a wani wuri ku rabu ba tare da ka gane mala'ikan ba don zai yi wahala ka gane mala'ika ne kuma waye ma zai ce maka mala'ika ne tun da babu annabi a yanzu babu manzon Allah a yanzu kuma annabi ya ce wala nabi ya ba babu wani annabi bayana duk wani wanda ya fito bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace shi annabi ne dan ciwatuwa ne makaryaci ne duk wanda ya fito bayan manzon Allah yace shi manzon Allah ne to ku tabbatar ba manzon Allah bane dan ciwatuwa ne makaryaci ne waliyai ma da suke ce su waliyai ne muna ce wannan shafa labari tuni ne Allah tabaraka wa ta'ala ki ya san wahiyarsa na gaskiya ala inna awliya Allah ila khawfun alaihim wa la yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata kenan saboda haka kowa yana iya zamowa waliyi amma baka isa ka zamo annabi ba baka isa ka zamo manzo ba sai waɗanda Allah ta'ala ya zaɓa kuma ya riga ya gama zaɓe ya gama zaɓen ya rufe ƙofa kirif tun da mazu Allah ya bayanin wannan don haka za ka iya haɗuwa da mala'ikan da ya rikide a sifofin ‘yan adam amma ba mai baka tabbacin cewa wannan mala'ika ne su sahabbai da suka haɗu da waɗannan annabi ya ce mala'iku ne saboda akwai wani wanda ya ce ya ga waɗansu fararen mutane da fararen kaya ko da fararen rawani a hagun da daman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wani yaki manzon Allah ya ce ai mala'ika jibrilu ne da mika'ilu sannan kuma mala'ika ya rikide a sifofin ɗan adam ko ɗan adam ya zo ya yi tambaya wa annabi sahabbai suna nan suna zaune amma ba su gane cewa mala'ika ba ne sai daga baya manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ce wannan mala'ika jibrilu ne atakum yu'allimukum dinakum ya zo ne domin ya koya muku yadda ake tambayoyi a cikin addininku domin ku koyi addininku to kaga lokacin da yazo yana tambaya suna ta magana da annabi wani ma zaka masa harara yake yi domin a bayanin hadisin da yazo ya zauna wajen annabi me ya faru wa da aka faihi ala fakhidaihi ya sanya gwiwoyinsa dab da gwiwoyin annabi ya sanya tafukan hannayensa a bisa cinyoyinsa wasu suna fassarawa bisa cinyoyin annabi sannan kuma sai ya zo ya buga tambaya wa annabi irin tambayan da sahabbai ba ta yi wa annabi ai dole su daka masa harara kuma duk lokacin da aka ba ki amsa sai ya ce wa annabi sadakta ka yi gaskiya suka ce a'a fa’adibna lahu tsaluhu wa yi mu mun ji mamaki Wannan ya sa suka kalan fara baya baya saboda tambayoyin da yake lafiyayyun tambayoyi ne su kuma suna son su ji su kiyaye amma da ya gama tambayoyin ya kama hanya ya tafi sai bayan ma ko bayan wani lokaci shine annabi yake tambayar su a tadiri mani sa’in kalu Allah wa rasuluhu alam qala fa innahu jibril wa ataakum yuallimukum naku. Wa yanzu ka hadu da mala'ika waye zai sanar da kai ka hadu da mala'ika babu don haka mutum zai iya karantawa saboda wannan daraja idan kana karanta suratul kafi kana jin wani rugugugugu kana wani jin rugugugugu to sai ka ci gaba da yi kana yin addu'o'i Allah ya sa dai kana da gaskiya ba munafiki bane kai eh kuma ba bai da gaskiya ga ga zai rikice zai tsorata saboda haka ba wai daren juma'a da ranar juma'a karanta suratul kafi yake da muhimmanci ba a hadda sauran ranaku da darare gaba daya amma abin da yasa ake keɓance daren juma'a da ranar juma'a saboda manzon Allah nan ya ambaci haka Allah ya samu dace ya ku yan uwa a ci gaba da karatunmu na tafsir a yau insha Allah ta'ala za mu kammala da suratul mujadala za mu taki daga inda Allah ta'ala yake cewa innal ladhina yuhatuna Allah wa rasula أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأضربن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز بعد بيان سوء حال المنافقين bayan Allah ta'ala ya mana bayanin mummunan hali na munafikai fil akhirati a ranar takin alkiyama wa kasaratihim al da yadda suka yi hasara rayuwarsu ta duniya gaba daya abana Allah ta'ala sababa kasaratihim sai Allah ya karin bayani dangane da dalilin hasararsu, wa huwa mashaqatullahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Shi shine sabawansu ga Allah da manzonsa wa mukhalifa awamirihuma da kuma yadda suka saba wa umarninsu gaba ɗaya su ma'amara ƙada qada'ihi al sa'an na cikin ayoyin da za mu karanta har yanzu Allah ta'ala zai ambata mana hukuncinsa wanda ya yanke na cewa ko munafikai sun so ko sun ki ko kafiran yahudawa sun so ko sun ki ko kafiran nasara sun so ko sun ƙi ko kafiran mushrikai sun so ko sun ƙi Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ɗaukaka addininsa kuma sai ya ɗaukaka masu addinin shi ne kataba Allahu la aglibanna ana wa rusuli inna Allah qawiyyun azim wa hazimata ada'i sannan za a ba mu labari yadda Allah ta'ala zai karya ainihin makiyansa shi yasa aya ta farko Allah ta'ala ya ce innal ladina yuhatuna Allah wa rasula lalle waɗanda suke ƙetare iyakan Allah da manzonsa ka fil azallin waɗannan suna cikin ƙasƙantattun mutane a innal kuffara lalle kafirai almu'anidina masu taurin kai almukhalifina awamirillah masu kauce wa dokokin Allah wa nawahi da abinda Allah ta'ala ya tsara na shari'a na yujanibuna al-haqqa waɗanda suke nisancin gaskiya wa yu'aduna islama suke adawa da musulunci da musulmai an anfusahum fi hadin to suna sanya kansu ne a cikin wani iyaka ko wata iyaka wanda take da hatsari wa shar'ullahi wa rasuluhu fi hadin akar su suna gefe wajen hatsari shari'an Allah da kuma sunnonin manzon Allah suna gefe sun yi hannu riga kenan hum fi jumlatil maglubina to lalle waɗannan suna daga cikin kaskantattu waɗanda kuma ake rinjayen su wa fi jumlati man hum adallu khalqillahi ta'ala a cikin halittun Allah sun fi kowa ƙasƙanci da wulakanci don ba yadda za a yi Allah ya halice ka ya maka ni'imomi iri daban-daban sannan ya tsara maka dokoki ka ce ba za ka ji ba ai babu kaskantacce kaman ka kuma kai dan adam Allah ya baka hankali idan dabbobi sun saba su ba su da hankali amma kai an baka hankali ta hanyar hankalin ne ma ka gane kudi ta hanyar hankalin ne ka gane ka yi gida ko ka nemi sana'a ko ka mallaki abu kaza da kaza ai saboda hanyar hankalin ne har kake samun ilimi kuma kake kirkiro waɗansu abubuwa to me yasa ba za ka gode wa Allah ba me yasa ba za ka yi biyayya wa Allah da ya halice ka ba me yasa ba za ka yi ɗa'a ka bi dokokin waɗanda wanda ya maka waɗannan ni'imomi daban-daban ba wanda ba za ka iya lissafin su ba don haka duk wanda ya kauce wa dokokin Allah ya kauce wa sunnonin manzon Allah to hakika sun yi hannun riga da ainihin daraja da martaba duniya da lahira ya jefa kansa cikin kaskanci la tara ahadan azalla minhum ba za ka taba ganin wani wanda ya fi sulakanta ba sawa'un fi duniya ba mamaki a nan duniya bil a yi jihadi na gaskiya a kakkake su wal ko a kama su fursunonin yaƙi a wa tardi min ad koma a fatattake su daga gidajensu ko su yi addini ko su zauna kama hasala lil kamar yadda ya faru ga mushirikai a zamanin manzon Allah da kuma kalifofinsa. wal yahud haka ma abin da ya faru ga yahudawa a zamanin manzon Allah da zamanin kalifofinsa masu daraja kamar yadda za mu gani a farkon turan da za mu karanta nan gaba insha Allah ta'ala wa fil ranar takin alkiyama kuma bil khizi da wulakanci a hannun mala'iku iri daban-daban wanne kal da kuma ainihin mugunyan azaba wala azab da kuma mulkusuwa wanda za a azabtar da mai taurin kai da gidan wuta ko wanda Allah ya wulakanta ki kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ambata cikin suratu ali imrana yace rabbana innaka man tulqi lin-nara faqad aqsaytahu wama lidh-dhalimin min ansar ya Allah duk wanda ka shigar da shi gidan wuta to ka gama kaskantar da shi ba ruwan Allah subhanahu ta'ala da matsayin wannan mutum ya duniya sawa'un gwamna ne ko mataimakin gwamna ko dan majalisa sawa'un ke ne ko hakimi ne ko mai gunduma sawa'un miloniya ne ko biloniya ne ko kuma wani mai fada aji ne in ne bai bi dokokin Allah ba a nan duniya ranar takin alkiyama kaskantar da ke za a yi Allah kare mu wa ma li zalimin min anfar lalle waɗanda suka zalunci kayukansu da kaucewa dokokin Allah to waɗannan ba su da mataimaka wa haza inzarun bi hazimati ada illa wannan an gwada makiyan Allah komai karfin su da fawon su da takaman su a nan duniya to a lahira ba komai bane warwa suke kuma wulakantattu ne wal aya jumla istinafiyya li ta'lil khasratihim wannan aya tana gwada mana dalilin da yasa Allah tabaraka wa ta'ala zai ƙasƙantar da mushirikai da yahudawa da nasara saboda kauce hanyar Allah yasa duk musulmin da ya kauce hanyar Allah to shi ma yana cikin wannan tawaga ranar tashin alkiyama Allah ya kare mu ne Allah ta'ala ya ce kataballahu kuma Allah ya rubuta ya tabbatar ya buga sitar ya ce la'aglibanna ana wa rusuli lallai ni da manzannina والله للي سيمني الانتهاء هنا لا أغلب أنا أصل الكلمة أغلب في أكاكا ولا لا ملكسر في أكاكا ونون التوكيد الثقيلة أكاكي أصل أغلب في إين مرفوع بالجمة الظاهرة ولكن لاتصاله بالنون التوكيد الثقيله فأصبح هذا الفعل منصوبا بنون التوكيد الثقيلة وأن الله نفر قول إلا هنا قرفة فما قناني لا أقلبن لا أغلب فبدأ يقرفي صوتيبا إذا متن يتي لا أقلب والله ذنج الإنجاي قول للي sai الإنجاي أما لا أقلبن la'abliban na kaga ma ya fi lallai zan yi rinjaye la wallahi na lallai don ka zo fasara haka za ka yi fasara Ina na agliban ana Allah ta'ala ya ce ni wannan ma ya sake fitar da damiri don la agliban na wa damiru damiri na adala alalfa'il la agliban sai na yi rinjaye damiri shine Allah ismul jalala Allah subhanahu wa ta'ala amma sai Allah ya fitar da ana yace ni wa rusuli da kuma manzannina manzannina za su yi rinjaye ko da suna zuwa wajen yaki ana karya suna zuwa wajen yaki ba sa cin nasara to dai a ƙarshe su ne za su samu rinjaye rashin nasarar da suke samu kuma jarabawa ce daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya sa karka dauka cewa kai mutumin kirki ne a nan duniya komi zai rinta tafiya maka sumul ba zai yi ba idan kana tafiya sumul din sai ka samu kwarza ne kana tafiya sumul wani abu ya takke ka kana tafiya sumul wani abu ya zai bata maka rai wani abin ma kai ta nema ba za ka samu ba kama canza hanya ko ka canza layi domin Allah tabaraka wa ta'ala ya kara maka lada ya kara maka daraja ai tunda da banzan Allah ya jagoranci yaki aka je yaƙi guda ɗaya a ci nasara wani lokaci ba za a ci nasara ba wani lokaci ya gama yawo da sahabbai su wahala abinda suke son su cimma ba su ainihin cimma ki ɗari bisa ɗari ba to kaga ya ba wanda zai zo ya ce komi na sai rinka tafiya perfect ɗari bisa ɗari wane shi ai lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana akwai darussa masu yawa daga rayuwa da halayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma dai duk yadda aka juya Allah tabaraka ta'ala ya riga yayi alkawari ya ce kataballahu la aglibanna ana wa rusuli lallai ni da manzanni na zamu rinjaye lallai ya lalla wannan mun rubuta shi kuma mun buga ta kai." a wata kira a wa rusuli maimakon wa rusuli wa rusuli da ainihin sukun inna allaha qawiyyun aziz lalle Allah tabaraka wata'ala mai tsananin karfi ne kuma Allah mabuwayi ne ai hakan Allahu wa kada Allah ya hukunta ya tabbatar fi sabiqi ilmihi al-azali ainihin ilmin Allah na tumfil azal anna Allah wa rusulahu lalle Allah da manzanninsa humul galibuna bil hujjati sune masu rinjaye da hujja wa saifi wa nahwihima sannan kuma da makami da makamancinsu inna Allah qawiyyun ala nasri rusuli lalle Allah mai karfi ne bisa taimakon manzanninsa ghalibul a'da'i kuma Allah mai rinjayen makiyansa ne wa hadha kama qala ibn kathir kamar yadda babban malamin tafsirin nan ibn kathir yace qadarun muhkamun wannan wata kaddara ce wanda Allah ya hukunta wa amrun mubram wani al'amari ne wanda Allah ya kulla ba mai warwarewa annal aqibata lalle ƙarshen mai kyau wal nusrata da ainihin nasara lil mu'minina fi dunya wal akhirah ga ainihin bayin Allah mu'minai ne a nan duniya ko a gobe lahira wa hadha bishara kuma wannan yana gwada mana albishir ne bi nasril mu'minina alal kafirin cewa lalle Allah zai taimaki mu'minai bisa kafirai Wadansu suna bayanin cewa cikin asbabun nuzul akwai lokacin da ake bayanin cewa lalle da rumawa da farisawa musulunci zai samu galaba a kansu walan ah, sun ce bayan an yi yakin badar ne da aka yi yakin badar sai musulmi suna cewa ai duk kafin da muka hatsu da su sai mun murkusa su ba sun dauki darasi ba a badar kaza kaza kaza sai muna fi kai karkashin jagorancin abdullahi bin ubayy bin salul abin madina suna ce haba kun hadu da shawa kawai yadda ka san ƴan mata haka suke wanda ba su iya fada ba ba ja ba kuna maganan farisawa da rumawa ai farisawa da rumawa ba kan wallasa bane duk wanda yace za ku samu nasara a kansu karya ne kar ku yadda da wannan shine aka ce Allah tabaraka wa ta'ala sai ya saukar da ayatu su kutum yace kataballahu la aglibanna ana wa rusuli inna allaha qawiyyun aziz kowace irin gwamnati ce ma wa inna allaha qawiyyun aziz gwamnatoci nawa aka yi a duniya suka rushe gaba daya annabi da kansa ya ba da albikir ya ba da labari saboda zamanin zamaninsa ya samu wadansu gwamnatoci masu ƙarfi a duniya da ta yi za halaka kaisaru fala kaisara bada wa iza halaka kisra fala kisra bada وإذا هلك فلان فلا فلان بعد ba'da نهو يتي إذن idan sarkin هورو ما ويا halaka da gwamnatinsa to wata gwamnati ba za ta sake taki ba sai dai wata daban amma ba wannan ba idan sarkin farisawa ya halaka ya tafi da gwamnatinsa to babu wata gwamnatin da za ta sake taki kuma ta yi tasiri sai dai wata sai dai wani baki ba kuma in kun duba za ku gani ko duniya ma haka ne Yanzu ana ce masu karfi amerika da kaza don allah ya maka tsawon kwana sai ka ji sun zama labari saboda a can baya akwai gwamnatoci masu karfi su suka danne kowa sai abin da suka fala yanzu kuma sun zama kabaru kana faji alnahum ahadisa ina manya-manyan shugabannin kasashe wanda sun tsufa sun ki sauka yanzu ina suke waɗansu kashe su aka yi waɗansu kuma Allah ta baraka wata ala ne kashe su waɗansu an musu juyin mulki sun gudu sun zama a hadisa labarin da ake karantawa kawai ko mu a nan ƙasan akwai shugabannin da aka yi su abin tsoro wanda kana cikin gidanka kana tsoron ka yi maganan wani shugaban kasa amma yanzu ina yake ba mamaki kasa ma ta cinye shi yana cikin ƙasa kasa ta cinye shi Allah ya kyauta na'am don haka munafikan da suka faɗi wannan magana suna ƙaryata albishir ɗin da ake yi to Allah ta'ala ya ƙaryata su gaba da ya ce kataballahu banna da fi'lu kuma sannan ga lamul qasam ga nunu tawkil sannan kuma ga fitar da lamiri balo balo yadda ma babu wani kwane kwane Allah tabaraka wa ta'ala ne mai rinjaye da manzanninsa inna Allah wiyun abin. don haka waƙar ta haƙaƙa zalika mirara a can baya fa abubuwa da dama sun tabbata fa na tara rusulahul kiram Allah ya taimaka wa manzanninsa masu daraja ala aqwanihim a bisa mutanensu mabambanta ka kauni no kaman annabi nuhu da mutanensa wa hud kaman annabi hudu da mutanensa wa sale, kaman annabi Sale da mutanensa wa lut kaman annabi lut da mutanensa wa gairihim da sauran annabawa da manzanni min mamada waɗanda suka shuɗe wa nasara rasulahu muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma Allah ta'ala ya taimaka wa annabinsa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa man amana ma'ahu da waɗanda suka yi imani tare da annabi alal mushrikina a bisa mushrikan larabawa da sauransu fil jazirati al-arabiyya musamman ma a tsibirin larabawa wa ala daulatai rumi wal da kuma dauloli na rumawa da farisawa da sauransu tankwacin wannan aya faɗin Allah tabaraka wa ta'ala walaqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin Lallai haƙiƙa kalmar mu ta gabata ga ainihin bayinmu waɗanda suke manzanni mu riga mun rubuta tuntunin mun ajiye mun yi fitan innahu lalle su nan lahumul mansurun su ne waɗanda ake taimakawa su ne masu nasara wa inna jundana kuma lalle rundunan mu ji Allah lahumul galibuwan su ne masu rinjaye a duk inda suke yasa in kana rike da gaskiya ko da mutane suna watsewa to karka yadda ka sake a kwana a tashi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna matsayinka sai Allah ya gwada gurbinka ka rike gaskiyanka gaskiya ba ta karewa amma ƙarya tana karewa bahaushe ya ce ƙarya fure take ba ta 'ya'ya. saboda haka ƙarya wata rana za a cin maka amma gaskiya ba za a taɓa kure ka ba waɗannan ayoyi suna cikin suratu safa ثم بين ta'ala تعالى sai allah ya yi بيان شأن muminina, al'amarin muminai. bi annahum cewa su mu'minai din nan la yawatuna a'da Allah Tufa ba sa soyayya da makiyan Allah ba ruwansu da makiyan Allah duk wanda ya kasance mai imani ba ruwansu da makiyan Allah wannan za a sake maimaita mana abinda aka yi ta ambata mana a can baya da kuma ƙarin bayani nan gaba kaɗan lokacin da fatih bin abi balsa'a ya yi wani abu a zamanin annabi aka saukar da farko-farkon wata sura can gaba to a nan za a fara haska mana kamar yadda aka haska mana a baya aya ta ƙarshe kenan a cikin wannan sura a karmakallah لا يوافون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله المفلحون Allah ta'ala ya ce la tajidu qauman ba za ka taɓa samun waɗansu mutane ba waɗanda suke yuminuna billah waɗanda suka yi imani da Allah na hakika wal yawmil akhir kuma suka yi imani da ranan karshe tunda aka ambaci imani da Allah aka ambaci imani da ranan karshe a cikin rukunan imani an ambaci guda nawa ina sauran suke suna bukani in ka yi imani da Allah za ka yi imani da mala'ikun Allah za ka yi imani da manzannin Allah za ka yi imani da littafan Allah sannan za ka yi imani da ranar ƙarshe mafiya yawa aka suke zuwa guda biyar amma na shidan su imani da ƙaddara mai kyau ko mara kyau saboda wani lokaci ba sai an ambace shi ba inda har mutum ya yi imani da Allah da mala'ikun Allah da manzannin Allah da littafan Allah da ranar ƙarshe to ba sai an ce ƙaddara mai kyau ko mara kyau ba domin kasan duk abin da ya faru daga hukuncin Allah ko menene shi yasa Allah ta'ala yace la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir walanda suka yi imani da Allah da ranar karshe malaman balaga suna cewa ijazi maimakon a ambaci rukunan imani gaba daya to sai aka ambaci na farko sai aka ambaci na karshe domin kololuwan shine Allah kuma inda ake jirewa karshen tika-tika tik din ranar lahira saboda haka abinda suke tsakani to sun bata a tsakanin waɗannan saboda in ka yi imani da Allah ka yi imani da ranar ƙarfe, to abubuwan da suke tsakani masu sauƙi ne sun ba za su baka wahala wajen imani ba don haka waɗannan mutane ana son a gwada mana cewa sun kai inna ha wajen imani ma'ana manya ne to su waɗannan mutane ba za ka same su yi wa suna ƙaunan ko suna soyayya da man Allah wa rasula duk wanda ya ƙetare iyakan Allah ko ya ƙetare Allah ko ya ƙetare manzon Allah don abin da ayan ta fada kenan man Allah to ina zaka tadda Allah ma har ka ƙetare shi ina zaka tadda manzon Allah har ka ƙetare shi me ake nufi abin da ake nufi da man Allah, ana nufin dokokin Allah yana nan ɗirge cikin alkur'ani mai girma sannan wa rasulan da kuma manzonsa sannan akwai shari'a ko sunnonin manzon Allah suna nan ɗirge cikin hadisan manzon Allah waɗanda suka inganta babu hadisin da ba rubuta ba babu hadisin da ba tantance shi ba saboda haka zuwa yanzu to hadisan da suke ingantattu kusan malamai su riga sun gama yake sai dai ana iya samun waɗansu waɗanda waɗansu malamai suna ganin saboda hanyoyinsu suna da yawa suna da inganci waɗansu kuma sai su ce a'a ai ko da hanyoyin suna da yawa akwai wane da wane da wane su idan sun taru fa sun yi yawa to fa ba sa iya inganta abu amma dai ingantattun hadisai waɗanda yake babu shakka a kansu suna nan bila adadin to duk wanda ya kauce wa dokokin Allah ko ya kauce wa dokokin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to fa duk waɗanda suka yi imani na hakika ba sa kauna ko ba sa soyayya da waɗannan mutane walau kanu to ga inda maganan take abin da yafi girma walau kanu ko da ko waɗannan masu adawa ko waɗanda suka kauce wa dokokin Allah da tsarin manzon Allah sun kasance a aba'ahum iyayensu ne saboda a duniya babu waɗanda suke sama da iyayenka ko malaman ma ba domin iyayenka sun haifa ba malaman za su karanta da yaran ne ai ba za su karantar da su ba sai iyaye sun haifa sannan malamai su karantar da su to ko da iyayensu ne suka kauce wa dokokin Allah ba za su saurare su ba musulunci ya riga ya raba walancan sun kauce ma dokokin Allah mushrikai ne ko munafikai ne waɗannan muminai ne to ba sa kaunansu ko da iyayensu ne yasa babanka ba zai sa ka saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ayi musu biyayya ayi musu da'a amma a cikin tsarin ayan da Allah ya ce a musu biyayya bai ce a musu biyayya ɗari bisa ɗari ba sai dai idan ba su saba wa Allah da manzonsa ba amma idan sun saba wa Allah da manzonsa wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tusihuma a nan aka ce kai karkai musu da'a amma duk da haka akwai rangwamen da aka yi wa sahifu ma fi duniya marufa duk alherin da ya kamata ka ba su kai musu yasa idan mutum yana tare da iyayensa ko da ba musulmi ba ne idan iyayen sun ce su ma yi musu dinkin sallah sai kai musu mu ma kawo mana kayan azumi za mu rinka daukan azumi sai ka kai musu ba ruwanka da cewa ah kuna azumi ne ba ruwanka dauka ka ba su inda kawai za a yi da gaja da gaja shine inda za a yi shirka ko za a yi girka ko za a yi tsafi ko za a yi barna to nan ne za ka yi musu bayani ka ce addinin da nake yi bai yadda da wannan ba amma ka gina musu gida mai kyau saboda su ba musulmi ba ne ba wanda ya hana ka ka ba su abinci mai kyau ba wanda ya hana ka sannan kuma ka ba su tufafi mai kyau ba wanda ya hana ka ka ba su kula inda za su kai su yi walwala ba wanda ya hana ka ka zauna kana taɗi da su kana martaba su ba wanda ya hana ka musulunci ma ya maka umarni da kai haka amma wajen saɓon Allah ne aka je karkai musu da'a wa sahibhu ma fi dunya ma'rufa wa tabi sabila manana ana bailayya kuma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum Allah tabaraka wa ta'ala yace idan kama bi su to da kai da su din gaba ɗaya waje na za ku koma kuma in muku hukunci ranar takin alkiyama kuma ranar da ka zo gaba na iyayenka ba za su iya taimaka maka da komai ba ko su suka batar da kai shi yasa in hanyar bata ce suka sa ka karka yadda amma ka kyautata musu iyakacin kyautatawa saboda haka bayan Allah masu imani na gaskiya ba sa ƙaunan waɗanda suka saba wa Allah da manzonsa walau kanu aba'ahum ko da iyayensu ne aw abana'ahum ko yayayensu ne aw ikhwanahum ko ƴan uwansu ne uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya aw ko ma dangin su ne su ne waɗanda yake koma bayan waɗannan domin da aka ambace baa, ba a ambace ajdad ba ba a ambace aba'ul ajdad ba bi ma'ana da kakanni da iyayen kakannin wa in alaw ko da sun je sun yi sama aw aho da aka ambaci 'ya'ya ana nufin da jikoki da tattaba kunne da ƴaƴayensu wa in nazalu ko da sun yi ƙasa aw ikwanahum haka ma 'yan uwansu kamar yadda muka ambata uwa ɗaya uba ɗaya ciki ɗaya kenan ko uba ɗaya ko uwa ɗaya da yayayansu su ma da yayayansu haka ko da abin yayi nisa Au a aw akiratahum ko danginsu kaga ƴaƴan yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya kaga baffanu uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya kaga kawunaye kuma uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya kaga kakanni da sauransu duk waɗannan su ne a ta ko da danginsu ne kowaye a cikin danginsu akwai balaga cikin wannan tun da aka ambaci iyaye to an gama rusa abubuwa mutanen da sukan girmama iyayensu fiye da 'ya'yansu amma mutanen yanzu suna girmama 'ya'yansu fiye da iyayensu matsalanmu kenan kuma ɗan da ka samun ba domin ubanka ba za ka samu ɗan ne saboda idan babanka bai je nemo uwarka aka ɗaura auren har Allah ya kaddara aka haife ka ba ka zo ka girma kai ma kai aure za ka samu ɗan ne ya kamata yi tunani shi ya sa fa aka samu sahabin da ko kuma wanda annabi ya ba da labari kafin ya zo ya tafi man kaya na kablaku mutumin da yake yana tare da iyalansa da iyayensa idan aka je kiwon dabbobi aka dawo da su aka tatse madaran da ake sha shine abincinsu in aka tatse da yamma kafin ya ba da matansa da 'ya'yansa sai ya bada da iyayensa gofi wata ranar da ya daɗe bai dawo da wuri ba ana ta jiransa ya dawo da dabbobin ya tatse ya zo ya samu iyayensa sun yi bacci ya ce wallahi gaskiya ba zai fara ba da matansa ko 'ya'yansa ba sai iyayensa sun taki daga bacci sun sha kuma ya ce ba zai tashe su ba yara ƙanana suna ta tsalle taki yayi ya tsaya suna ta tsalle a ƙafansa, saboda suna son su kama ƙwariyar da su matan saye za su iya yin hakuri suna da hankali ko 'ya'yansa da suka girma amma yara ƙanana wanda kaga ta wani bangare ya kamata ce ya tausaya musu yace a'a yace haka suka yi ta tsalle suka gaji sai da suka yi bacci da yunwa a cikinsu. sai da iyaye na suka taki na fara ba su suka sha da yake sun riga sun tsufa ba wani abin kirki suke sha ba amma shi ya fifita sai iyayensa sun fara sha kafin kowa ya sha shi ba ya maganan kansa da yake ya Allah idan na yi haka na girmama iyaye nan nan saboda kai ne saboda girman zafin ka saboda neman ka ya Allah wannan dubin da ya toshe mu a cikin kogo ya Allah ka buɗa mana sai gashi ya maka Allah ya yarda da aikinsa ko bai yarda da aikinsa ba a to kai ka jaraba mana ka gwada Sai kai ma sai ka gwada ran da kake ga cikin wata matsala babu wanda ya sani ko shawarar liman karka nema don karma ka fallasa kanta. sai ma sai ka tuna wani abu ka ce ya Allah idan abu kazan nan da na yi ne domin kai ya Allah don girman zakin ka ya Allah matsala ka zaɗin na Allah ka warware mu kaga yin Allah ya warware maka an karbi wancan in bai warware ba kuma sai ka yi riba ka gyara aikin ka kwarai da gaske Allah ya samu dace to da aka ambaci yayi an gama an ambaci na sama walau kanu ba'ahun, an ambaci na ƙasa au abana ahun, an ambaci na gefe gefe aw ikwanahum an ambaci waɗanda suka watse au ashiratahum in an ce Allah ne to ba su sauraron kowa idan an ce manzon Allah ne to ba su sauraron kowa wannan ita ce ka'ida ai la yanbaghi lil mu'minina billah haramun ne ga waɗanda suka yi imani da Allah wal yawmil akhir da ranar lahira an yuhibbu su kaunaci wa yusadiqu su yi abokantaka wa yuwalu سيم ولا منادى الله تعالى دون ديك عداوة دا الله ورسولا قويك عداوة دا منظم الله صلى الله عليه وآله وسلم وشاقهما دا دون دي ساقا ولو كان المعادون المعادون لا خدا قوة أن تكسابا إنن لله تعالى ورسوله تكسابا وعلا دا منظمتا أقرب الناس إليهم ko da kuwa mafi kusancin mutane ne zuwa gare su kal'aba kaman iyaye allazi yajibu bi ruhum wa ta'atuhum wanda wajibi ne ai musu da'a ai musu biyayya ko da ba musulmi bane wala abana da yara kanana sune ya'ya hilzatil akbad wanda kusan sune zuciyan dan adam wal ikhwan da kuma yan uwa annasirina la sune masu taimakonsa domin wani lokaci in aka zo aka ce ga ɗan uwanmu yana yana fama da abu kaza sai ga yan uwansa duk sun rufu su ce ba za mu yadda ci mutuncinsa ba ba za a taɓa mana ɗan uwa ba ko da ko ba ya kyautata musu wannan haniya din za ta kama su saboda ta wajen dangantaka ɗan uwa baya bari a tafi da ɗan uwansa akaka akaka innama la akallahu qata'in ila alhayda ni fila. wala shira haka ma sauran dangi a wilkabila ko wadanda suka fito kabila guda allati yantamuna ilaiha wa yata'azaruna biha wanda wani lokaci suna taimako wani lokaci sai ka ji mutum yana kira danginsa su zo su taimaka masa ana haka ko a zamanin annabi ma akwai lokacin da wata rigima ta kaure mutumin madina ya ce ya lalansor ce mutanen madina ku zo ku taimake ni shi kuma wancan ya ce ya lal muhajirin ya ce ya waɗanda suka yi hijira baƙi ku zo ku taimaka mazu Allah ya ce subhanallah da'awar jahiliya Da'awar jahiliya ina tsakanin ku za ku yi wannan ya ce ba zai yi ba ya za duk wanda za ka zai zo ya fito ya kira kabilansa to ba daidai ba ne mai kunna fitina ne saboda wani lokacin aka kyale ka da kai da kabilan kan ma ina za ku je yanzu ko zaɓe da ake mutumin da zai jawo ƙabilarsa wallahi inda za a gane in aka kyale ki da kabilansa ba zai kai labari ba ya za musulunci bai yadda a yi kira alal asabiya a yi kira bisa tribalism ba kuma duk wanda aka kashe shi a rikicin ƙabilanci dan wuta ne don ya mutu ba musulmi ba ba wanda ya ka kare ainihin ƙabilanka Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ku kabilu daban-daban a ƙarshe ce me lita'arafu don wani ya zo da zane kwaya-kwaya wani ya zo da fashin goshi wani ya zo tarwada-tarwada wani ya zo da ɗan haske duk ɗaya kuke ba wani bambanci wannan shi ne don haka la ta ji duk kauman yu'minu na billa ba za ka taɓa samun mutanen da suka yi imani da Allah wal yawmil akhir da ranar lahira ba yuwatuna man hadda Allah wa rasula suna ƙaunan waɗanda suka ketare iyakan Allah da manzonsa walau kanu aba'ahum ko da sun kasance iyayensu ne aw abana'ahum ko ƴaƴayensu ne aw ikhwanahum ko 'yan uwansu ne aw ashiratahum ko danginsu ne gaba ɗaya waɗannan ula'ika waɗannan bayan Allah masu imani sune ake magana a kansu kataba fi qulubihim al-imana Allah ya rubuta imani a cikin zukatansu fi qulubihim fi qulubihum eh anti akwai kirawoyi har guda uku a wannan wuri ulaika kataba fi qulubihim al-imana lalle Allah ya rubuta imani bisa zukatansu wa ayyadahum bi ruhin min kuma Allah ta'ala ya ƙarfafa su da ruhu daga gare shi to malamai sun fassara ruhu nan. mafiya yawa ruhu yana zuwa mala'ika Jibril ne wani ana nufin cewa duk masu imani ainihin manyan bayan Allah waliye su ma suna tare da mala'ika jibrilu aka ce ba haka yake nufi ba ruhu anan wani haske na musamman ne daga wajen Allah haske na musamman saboda suna da ƙarfin hali mutumin da babansa zai ce saba wa Allah ya Allah ya hana ai yana da karfin hali ba domin ƙarfin hali ba da ba zai faɗa wa babansa haka ba ko mahaifiyarsa za ta ce masa kaza ya ce a'a Allah bai yadda da wannan ba baba balle matarsa ta faɗa masa wani abu ko ɗansa ya ce zai karkatar da shi sabanin mutanen yanzu mutane da yawa a yanzu ya'yayan suke halakar da su ya'yayan su suke halakar da su duk inda ya'yayan su suke so su fiskanta nan suke fiskanta ke yasa sai ga abubuwa duk alalace suke tafiya Allah ya kyauta to waɗannan bayan Allah masu ƙarfin hali Allah ya rubuta imani a bisa zukatansu sa'annan kuma ya karfafa su da ruhi na musamman da gare ki wa yadkhiluhum jannatin kuma zai shigar da su gidajen aljanna tadri min hal an haru waɗanda ƙoramai suke gudana a ƙarƙashin gine-ginen na fiha madawwama ne a cikin har abada sannan kuma radiyallahu anhum wa radu Allah ya yarda da su su ma sun da shi kun ga wannan muhalli abinda malamai suka yi ittifaki malaman ahlus sunna wal jama'a suka ce duk inda aka ambaci manzon Allah annabi Muhammad ana yi masa salati saboda annabi ya ce marowaci ne duk wanda manzo kirtu inda hu falam yusalli alayya duk wanda aka ambace ni a wajensa bai mun salati ba kuma tun da Allah ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi a gaba sai ya ce ya ayyuhal na amanu ya ce ku yi salati wa manzon Allah kuma manzon Allah ya ce man salla alayya salatan wahida sallallahu alaihi biha ashara duk wanda ya mun salati ɗaya Allah zai masa goma kun ga duk wanda ya goma Allah zai masa ɗari duk wanda ya yi ɗari Allah zai masa dubu to haka za ka yi ta tafiya dun baka yi saka kure Allah ba sai dai ya kure ka ina fata an gani saboda haka ba za ka ce annabi muhammad ka ce radiyallahu anhu ba idan an ce annabi muhammad sai dai a ce sallallahu alaihi wasallam to bayan manzo Allah kuma sai wani guru sai manyan sahabbai duk wanda ya haɗu da annabi ya yi imani da shi ya mutu akan musulunci wanda shi ake kiransa sahabi shine in an kira sahabi sai a ce radiyallahu anhu Ya sa aka ce malaman da suke kiran imam malik su ce radiyallahu anhu ji ba sahabi ba ne aka ce kuskure ne sahabi ne mai radiyallahu anhu tunda mun karanta annabi ya ce waɗannan sahabbai gafa matsayin su la tasubbu ashabi la tasubbu ashabi la tasubbu ashabi manzo Allah ya faɗa ya nana ta ya gwada darajar to duk wanda yake ya tabbata sahabin annabi ne to Allah anhu wa radwan Allah ta'ala ya yarda da shi shi ma ya yarda da Allah Allah ya yarda da su su ma sun yarda da Allah amma Imam Malik ba sahabi bane al-Imam Abu Hanifa ba sahabi bane al-Imam Shafi'i Muhammad bin Idris Shafi'i ba sahabi bane Ahmad bin Hanbal Al-Shaybani ba sahabi bane Ibn Hazm Al-Andalusi ba sahabi bane Tun waɗannan idan an kiraye su sai dai ka ce rahimahullah Allah ya ji kayinsa ko rahimahumullah Allah ya ji kayinsa amma ba radiyallahu anhu ba to kaga manya-manyan malamai ma magabata wanda suka sanya harsashi iri daban-daban malamai sun ce ba a yadda a ce musu radiyallahu anhu ba balle wanda ya zo a zamanin yanzu amma ba hana ka addu'a ka yi ma kowa addu'a Allah ya kare shi Allah ya mata rahama idan ya bar duniya Allah ya gafarta masa amma annabi salati ake masa sahabban annabi radiyallahu anhu bayan nan kuma to sai dai a ce Allah ya ji kayinsu ko Allah ya gafarta musu wa yudkhiluhum jannatin Allah zai shigar da waɗannan bayin Allah masu ƙoƙari waɗanda suke ƙaunan Allah da manzonsa na gaskiya ko da iyayensu da danginsu sun saba sukan yi watsi da su Allah zai shigar da su jannatin gidajen aljanna ta min tahtiha al-anharu wanda ƙoramai suke gudana a ƙarƙashin na fiha kuma madawwama ne ciki har abada saboda yanzu sun shiga aljanna ba fita Allah ya sanya mu cikinsu radiyallahu anhum Allah ya yadda da su saboda ayyukan da suka gabatar wa raduwan kuma Allah tabaraka wa ta'ala sun yadda da shi saboda sakamakon da ya ba su ai saboda sun yadda da Allah ne ma shi yasa suka yi biyayya wa Allah har Allah ya yadda da su ulaika hizbullah waɗannan sune rundunan Allah waɗannan sune tawagar Allah waɗannan sune ƙungiyoyin Allah waɗannan su ne mutanen Allah kuma waɗannan su ne ma'abuta Allah waɗannan su ne ahalullahi ula'ika hizbullah waɗannan su ne rundunan Allah subhanahu wa ta'ala amma duk wanda zai zai ce muku yana son Allah baya kiyaye dokokin Allah yana son manzon Allah baya kiyaye sunnonin manzon Allah a fatan baki ne kawai ula'ika hizbullah waɗannan su ne rundunan Allah ala ku saurara ya ku jama'a inna hisballahi humul muflihun lalle rundunan Allah sune masu rinjaye ko ba daɗe ko ba jima ulaika ansarullah waɗannan sune masu taimakon Allah wa junduhu sune rundunan Allah allazina yamtasiluna awamira waɗanda suke bin dokokin Allah wa yuqatiluna a'da'a kuma suke yakan maƙiyan Allah ko da ko maƙiyan nan iyayensu ne ko danginsu wa yansuruna suke taimakon masoya Allah waliyan Allah ala ku saurara inna haula il ansar lalle waɗannan masu taimakekeniya humul fa'izun sune masu samun babban rabo bi sa'adati dunya wal akhirah da ainihin rabo na duniya da lahira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh